This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma ya kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau talata bakwai ga watan Afrilu. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ƙasar Kenya ta fara mai da matanan harin da 'yan kungiyar al shabab suka kai wata jami'a suka kashe fiye da mutane 140. a kasar yamal kuma fada ya zafafa a kudancin kasar tsakanin 'yan huti da sojojin da ke biyayya ga shugaban kasar masana sun ce motsa jiki ba ji ba gani na iya tsawaita rayuwar mutum kuma mutum ya kasance cikin ƙoshin lafiya kanin labaran kenan bayan shan kaye a zaben shugaban kasa jam'iyyar pdp mai mulki a najeriya tana nazarin yadda za ta farfado har ta kai labari a zabukan da ke gaba ai tun lokacin da gwamnoni bakwai suka yada pdp na fito na faɗa na wannan fa abin zai kai mu ga halaka ita kuwa jam'iyyar hamayya ta apc duk da nasarar da ta samu a zaben shugaban ƙasa zargin magudi take a jihar niger ko tana da hujja muna zai hujjan wannan zargin da muka yi ai wannan zargin da muke yi mu yanzu jihar niger apc ce na sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya wanda yau ya zaga jihohi da dama domin jin irin damarar da manyan jam'iyyu suka yi na lashe zaɓukan da za a gudanar ranar asabar amma kafin nan ga yadda duniya ta wayi gari assalamu alaikum masu sauraro ga labaran jiragen saman yakin kasar kenya sun kai hare-hare akan wasu wurare da suka auna a kasar somalia makwabciyar kenya kwanaki bayan 'yan bindigan kungiyar al-shabab sun kashe mutane 148 a wata jami'ar kasar kenya ma'aikatar tsaron kenya ta ce hare-haren da aka kai a ranar lahadi sun auna sansanonin 'yan kungiyar al-shabab a yankin gedo da ke kudancin somaliya jiya litinin mai magana da yawan ma'aikatar tsaron kenya david obonyo ya ce an lalata sansanonin ko da yake bai yi bayani akan yawan waɗanda suka jikata ba hadda maanta iyo xalay wixii dhacahayey laakiin aad ballaaran bay wuxuu ku dhacayaan dad baraa wani mazaunin yankin gandon hawe yake magana cikin harshen somali inda ya shaida wa muryar amurka cewa hare-haren da aka kai da jiragen saman yaƙi sun kashe kaji da lalata gidaje amma ya ce mazauna yankin ba su ga wani wanda ya jikata ba dama kuwa shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya lashe takobin cewa ƙasarsa za ta yi ramuwar gayya harin da 'yan ƙungiyar al suka kai a kan jami'ar garisa da ke gabashin Kenya. Ta wani gefen kuma shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya yi kira ga ƙasar Kenya da ta kaucewa ɗaukan matakai masu tsanani a ƙoƙarin da take na kawo ƙarshen hare-haren da 'yan ƙungiyar al suke kaiwa ta kan iyaka. Shugaba Mahmud ya ki amincewa da kiraye-kirayen da wasu 'yan siyasar Kenya ke yi cewa a kori 'yan gudun hijirar somaliya daga kenya ko kuma a gina katanga a kan iyakar kasashen biyu haka kuma shugaban na somaliya ya yi watsi da zarge-zargen da ake yi cewa 'yan gudun hijira waɗanda galibinsu suna zaune ne a sansanonin 'yan gudun hijira da dab cewa su ne ke da alhakin rashin kwanciyar hankali a kenya a can ƙasar yaman kuma ba ta kashiya zafafa a kudancin ƙasar tsakanin 'yan tawayen ƙungiyar houthi da sojoji da suke biyayya ga shugaban ƙasa a yayin da ƙungiyar agaji ta red cross take fuskantar jinkirin jigilar kayayyakin agaji da ake bukata matuƙa gaya 'yan tawayen ƙungiyar houthi sun yi ƙoƙarin ƙarfafa matsayinsu a birnin adam mai tashar jiragen ruwa da kuma yankin yammacin ƙasar shaidun gani da ido sun ce wani jirgin ruwan yakin wata ƙasar waje ya kai hare-hare a kan wasu wurare a cikin da kuma kewayen birnin Aden. Sannan kuma har-haren jiragen saman kawancen karkashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia sun afkawa wani sansanin mayakan sama da ke arewa da birnin matakin da ya tilasta wa 'yan hutu arcewa daga yankin. Kafofin jami'an kiwon lafiya sun ce cikin kwana ɗaya an kashe fiye da mutane hamsin a Aden. Haka kuma jiragen saman yakin sojojin ƙawance sun kai hare-hare a kan sana babban birnin ƙasar suka kai hari a kan shalkwata jami'an tsaro da wani barikin soja da 'yan tawaye suke amfani da su a halin da ake ciki kuma kwamitin agajin kungiyar agajin ƙasa da ƙasa red cross ya ce ya samu damar jigilar magunguna a yemen ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sojojin ƙasar Faransa na musamman sun samu nasarar ceton wani baturen ƙasar Holland a ƙasar Mali fiye da shekaru uku bayan 'yan yakin sa kai sun sace shi. Rundunar sojan Faransa ta ce a wani harin da aka kai kafin ketowar alfijirin jiya Juma'a aka ceci jihar Jike daga arewacin ƙasar aka yi jigilarsa zuwa wani wuri daban a ƙasar ta Mali. Shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya ce sojojin ba su san inda mutumin yake ba a lokacin da suka kai su maman. ya ce sun yi mamaki su ma sojoji sun yi mamakin samun damar ceton mutumin domin ba su da bayanin cewa akwai wani wanda aka sace a sansanin jama'an sojan faransa sun ce an kashe 'yan yakin sa kai guda biyu aka kuma kama biyu a lokacin da sojojin suka kai su mame a watan nuwamban shekara ta 2011 aka sace baturen na holland dan shekara 52 wanda matukin jirgin ƙasa ne a timbuktu a lokacin da ya je hutu a can da matarsa a watan nuwamban bara kungiyar alka'ida ta sa faifin bidiyon wannan mutumin a wani dandalin yanar gizo masana masu bincike na ƙasar australia sun ce motsa jiki ba ji ba gani kamar yin tafiya da yin wasan kwallon tennis kila yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke tsawaita rayuwar mutum da kasancewa cikin koshin lafiya sosai masanan sun kwashe fiye da shekaru shida suna nazarin mutane dubu ɗari biyu masanan sun gano cewa waɗanda ke motsa jiki ba ji ba gani a zaman kashi talatin daga cikin ɗari na harkokin rayuwarsu a cikin mako guda sun rage yiwuwar mutuwa da kimanin kashi goma sha uku daga cikin ɗari fiye da waɗanda ke motsa jiki kadaran ha masanan suka ce motsa jiki komi kankantarsa idan ana yi janjan ko a masu kiba fiye da kima ko kuma waɗanda ke fama da wata matsalar ciwon zuciyarsu yana taimakawa an buga sakamakon wannan bincike ne a cikin mujallar kungiyar likitocin amurka ta the journal of the american medical association jiya litinin gertrude weaver macen da tafi kowa yawan shekaru a duniya ta mutu tana da shekaru 116 a duniya kwanaki shida bayan da aka tantance cewa ita ce tafi kowa tsawon rai a duniya shugaban asibitin kula da waɗanda suka manyanta na arkansas da ke kudancin amurka inda gertrude ɗin ke da zama ya ce wannan mace ta yi alfahari da sunan da ta yi na ɗan ƙaramin lokaci kuma ta ji daɗin wayoyin tarho da aka yi ta buga mata da wasiƙun da ta samu yanzu da yake kwana ya ƙarewa gertrude macen da ta fi kowa yawan shekaru a duniya ita ce geraldine talley wadda ke zaune kusa da detroit jihar michigan a watan gobe idan allah ya kai mu za ta cika shekaru 116 da haihuwa berlin ta bayyana cewa bata taba shan taba ko barasa a rayuwarta ba kuma aikin tiyatar da kawai aka taba yi mata shine na cire mata bebe. Labaran duniya kenan kuka saurara. Ƙososhin jam'iyyar PDP mai mulki a Najeriya suna tsirawa juna hannu bayan mummunan shan kaye da suka yi a zaben shugaban kasa. ana kwanaki hudu da gudanar da zaben gwamnoni da majalisun jihohi wakilin masani su adamu ya yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana Bincike da na gudanar ya nuna jam'iyyar mai rike da madafun mulki ta PDP a Najeriya ta kwanda sanin za ta sha mummunan kaya hannun abokiyar adawar ta APC kafin zaben 28 ga watan Maris da ta gabata. Al'amarin da ya hana jam'iyyar PDP cimma burinta na jan ragamar mulkin Najeriya na tsawon shekaru 50 kamar yadda shugabanninta da suka gabata suka sha nanatawa baya. Rashin kamanta gaskiya, adalci, mutunta jama'a da ban tsari wajen gudanar da harkokin jam'iyyar musamman lokacin tankaɗe da rairaya na 'yan takarar fidda gwani da kuma zaben shugabannin jam'iyyar ta pdp in ji wasu makusanta fadar shugaba Gullo ebele jonathan na daga cikin dalilai da suka rage farin jinin ta har ya kai ga wasu ficewa daga jam'iyyar pdp zuwa wasu jam'iyyu ciki har da jam'iyyar nan ta apc alhaji yarima tafi da mafindi mataimakin kakakin ofishin yakin neman zaɓe na shugaba Gullo ebele jonathan ne gwamnoni bakwai suka yada pdp na fito na faɗa na ce wannan fa abin zai kai mu ga halaka a sake dubawa don haka duk abin da ya same mu a wannan zaɓe mun fi kowa sani mu muka lalata kanmu mu muka ajiye tuban da muka fada cikin wannan matsala. Alhaji Yarima tafi da mafin da kenan da alamu rikicin cikin gida da ya dabaibaye jam'iyyar PDP har ya kai ta gasarar kujerar shugaban kasa ya kai min zanin da har wasu daga cikin mukarrabanta suka juya mata baya a zaben shugaban kasa da ya gabata kamar yadda shugaban jam'iyyar PDP na jihar Adama Chief Joel Hammajo da Madaki yake cewa a wannan rahoton. in ka nema fa za ka samu in baka nema ba ba za ka samu ba zaben nan da ya wuce pdp ba ta nema yadda ya kamata ba mu ne pdp ne amma ba mu nema yadda ya kamata ba saboda haka wanda ya nema in ya samu abin sa kada ka zo kana yi abubuwa duk hanyar da mutum ya bi ya samu to kai mai hana ka bi shi ma dr umar ardo daya daga cikin 'yan takarar gwamna a zaben fidda kuni na jam'iyyar pdp ta jihar adamawa har garzayawa kotun koli ya yi da jam'iyyar pdp take jin koke-koken sa dr ardo ya zayyana hujjoji uku da suka jawo pdp cikas na farko pdp ba ta yi rawan gani ba ta yi zalunci a harkar gwamnati saboda irin sace-sace da aka yi rashin gaske da aka yi da sauransu. Na biyu a wajen jam'iyyar da kanta inda ake ɗora wa'inda bai kamata su rige jam'iyya ba su zo a sa su jam'iyya su rige. Abin jira a gani shine ko jam'iyyar PDP za ta iya maido da martabarta a idon 'yan Najeriya a zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohi a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ta hanyar kwato jihohin da ta yi asarar su a zaben shugaban kasa da majalisun tarayya da gabata Sanusi Adamu sashen Hausa Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. To a gaida Sanusi a jihar Niger kuwa jam'iyyar APC da ta lashe zaɓe ke zargin cewa ta bankaɗo wani shirin da ake yi na tafka maguɗi a jihar zargin da jam'iyyar PDP mai mulki ta musanta. Jami'in watsa labarai na jihar Mr. Jonathan ya shaida wa wani taron manema labarai irin abin da suka ce sun bankaɗo. pdp yanzu ba abin da suke shirya sai magudin zaɓen da za su yi sun riga sun shirya local government guda bakwai waɗanda za su yi magudin zaɓe za a kai result sheet waɗanda ba original ne daga inec su kuma yan inec ɗin akwai waɗanda suka riga suka ba su kowannensu sun ba su miliyan guda kuma da alkawali za su sake ba su wani kwaɗan da suka aje. da hujjan wannan zargi da Muna da hujjan wannan zargin da muka yi, ai wannan zargin da muke yi mu yanzu jihar Neja APC ce. So duk ko menene suka yi muna sani kuma muna da mutane mu aka san da suke gaya mana. Dukkan jami'an tsoro suna so su yi amfani da su domin su ba 'yan waɗanda za su zo jefa kuri'a tsoro. Tuni dai jam'iyyar ta PDP ta hannun kakakinta a jihar Niger Alhaji Hassan Saba ta mai da martani. Ba mu da wannan niyya kuma ba za mu yi ba. inda kuma muna da wannan niyya kuma muna da niyyan yi da ai an ga a zaben baya da aka yi saboda haka mun yi imani da ikon Allah Allah zai ba mu nasara domin muna tare da shi akwai batun cewa ma za ku yi takaddun kada ƙuri'a na jabu me za ka ce akan wannan abu wannan ba abu ne mai yiwuwa ba ma Hukumar zaben dai ta ce ta yi shiri tsaf domin gudanar da zaben cikin nasara. Jami'in huɗa da jama'a a hukumar zaben a jihar Niger, Madaki Muhammad Wasi, ya ce ba su da masaniya akan korafin APC. Eh to gaskiya ba mu da masaniya akan wannan al'amari. Kuma gaskiya ni ban ga amfani ba da mutum zai kawo wani kuɗi ya ba jami'in zaɓe saboda me in ka tabbatar da cewa ka yi wa mutane aiki a'a kai ne mutumin da ya cancanta a zaɓa ai ba sai ka biya ba rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce ko shakka babu ta shirya domin ba da kariya a lokacin zaben sannan ita ma ta nesanta kanta daga zargin jam'iyyar ta APC. Mr. Ibrahim Gambari shine kakakin 'yan sandan a jihar Niger. Ya ce ba mu karkashin kowace jam'iyya kuma rundunar mu ba za ta bari kowace jam'iyya ko ɗan siyasa ya canza mata tsari ba. Mustapha Nasiru ba tsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. manyan jama'a da ku ka wankan dare don saboda bai farin gobe. rage ka ban gora. Wanda duk Allah ya ce a san shi ka zan kowa To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba ga na Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Daidai su je wani guwa ma ba jihar Kano ba jihar Kano ta fi karfin PDP a ka je yanzu nan ni ina gaya ma ta huntuwa ka je a gamman je gamman girls day secondary school ni na je na ga ajin da dalibi sama da 80 shin wa'annan iyayen gidan na kusan da suka yi makaranta haka suka yi ta a tabbata mutanen jihar Katsina ba za su yadda a yi masa ke da ba ruwa ba dan kai wa Allah bayan Buhari an dake hoto yanzu Ameci ya sa mutum hudu mu cikin harkan gwamnati an bai wa Inyamuri commissioner an bai bere bai famana secretary an bai wa Bahaushe chairman mu a gaba da tsuntsiya ne mu dauri mu da PDP magu-magu da rufa-rufa tsufa take yi na ɗauki wannan abu kamar wasan yara ne jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya to tun da ƙarshen wannan makon ake zaben gwamnonin jihohin najeriya mun ga ya kamata mu leƙa wasu daga cikin jihohin nan mu ji wadannan da suke toyawa kafin a yi zaben na musamman tsakanin su 'yan takararsu ba da bata lokaci ba bari mu fara da kanan dabo inda wakilinmu mahmud kwari ya zanta mana da umar labaran danga shehin kwankwasiya na apc da adam umar nasarawa na pdp ta kai baya kishin jihar kano ta kai da shi aka yi wa jihar kano duk abin da aka yi mata tsawon shekara takwas aka cutar da jihar kano jihar kano ta koma baya yanzu suke bukatar suke mafarki cewa za su dawo jihar kano don mafarki suke yi sai dai su je wani guwa ma ba jihar kano ba jihar kano ta fi karfin pdp jihar kano ta apc ne jihar kano ta kwankwasiya mutane mu muna gani a jihar kano al'ummar jihar kano fata suke Allah ya kai su ranar zaɓe su saka abin da aka kana cewa ta kwankwasiya ce can kuma rahotanni da labarai na kewayawa tsakanin 'yan jam'iyyar apc suna cewa in ganduje ya hau an daina sajar hula wannan ra'ayi ne wasu ne suke mafarki kullum abin da muke faɗa tsakanin ganduje da kwankwasa sai Allah kuma ganduje yanzu sunansa Abdullahi Umar ganduje amma ya fi bukatan ka kirawo shi ba kwankwashi Adamu Nasarawa wai yanzu TV me kuke ganin cewa za ku gaya mutanen Kano za su gamsu su je su jefa muku ƙuri'a har ku kai ga kafa gwamnati a jihar Kano. To abin muke gaya kullum mutanen jihar Kano su gamsu shine gwamnatinmu ba irin waccan tasu bace. Gwamnatinmu gwamnati ce da in ka yi ta zaka san ka yi ta. Za a zo a yi ma aiki da zai ɗore. ba aiki irin wanda suke ba ai babban abin da muke bukata 'ya'yanmu a jihar kano su gamsu su yadda cewa suna jin daɗin gwamnatin jihar kano irin ta baya amma a zo ana yin aiki ni ne komai ni ne komai ai ba zai yiwu ba kwankwaso akwai ayyuka da malam ibrahim shekarau ya yi kamar asibitin nan da yake giginyu da wannan asibitin da yake zurot domin son zuciya irin nashi yaƙi ya zo ya ƙarasa saboda kada a ce wani ne ya faro aikin To a gaishe ku malaman Kano, to bari mu shiga katsinar duku inda Nasiru Birnin Yaro ya dauko mana fafatawar da ta gudana tsakanin Mansur Maji daɗin kafur na PDP da Muhammad Tajuddin Hamza na APC. A jam'iyyar PDP Allah ya taimake mu ta samu shimfiɗa kyakkyawa daga aikace-aikace ta sauke dukkan nauyin da ya kamata a ce gwamnati ta yi ma jama'a. Na biyu an samo mana haziki ƙwararre ɗan takara da zai nemi wannan shugabanci wanda neman shi aka yi don cancanta shi saboda haka muke ganin daga abubuwan alherin da aka aiwata ko kana jam'iyyar pdp ko baka jam'iyyar pdp a jihar katsina ka ci arziki ka ci gaje gwamnati kuma ta kyauta maka ta taimake ka ka ji abin da ya faɗi da abokin karawa naka na jam'iyyar pdp sai ka faɗa mana kai kuma abin da kake ganin za ku yi amfani da shi domin ku ci zaɓe a jihar katsina abin da talaka yake so bayan ya gani ma a ƙasa yana son mutum wanda yake bai batira mu zaɓe za mu ci zaɓe a jihar katsina in allah yadda domin gwamnan mu na farko kamar yadda yake faɗi tun kafin kowa da ake cewa kafin a ɗaran aka yi kwandi wannan ɗan takarar gwamnan namu ya zauna ya yi aiki gogaggen ma'aikaci ne ya zauna tun a matsayin kilag yake katsina mutanen da ke yankin jihar katsina sun san wane ne shi kan shi da yake magana ya taimaki ƙasa domin ya hana mawayansu abubuwa na yawa kamar misali a tazarci a ƙasar nan na ɗaya kenan wannan kamfen ne wanda duk duniya ta san cewa ya cancanta ya zama sifika na hudu a najeriya na biyu kamar yadda yake cewa wannan nasu ya zo yana wa ma ya san shi na farko a mutumin da ke maula a jihar Katsina bai san dan su ba bayan haka ina son in ma bayani kamar yadda kake bayanin cewa wai kun yi gine-gine kun yi maka an gina makaranta babu malami an gina asibiti babu ma'aikata ko ina ko ina ne ma'aikatan da suke ajin da zaka je ka iske mutum ɗari akwai aji maji a sakandare da zaka samu mutum ɗari kuɗin da ake ka je yanzu nan ina gaya ma ta huntuwa ka je a gamman dai gamman dai gamman girls dai secondary school ni na je na ga ajin da ɗalibi saboda tamanin shin wa'annan iyayen gidan na kusan da suka yi makaranta haka suka yi ta an gina makaranta saboda salon sata mutanen da suka gabata a ƙarƙashin ice aka koya masa ilimi. aji daɗi ka ji abin da Alhaji Taji ya ce ku a jam'iyyace me ya fi damun ku? Abin da ya fi damun mu shine mutane su ilmanta da cewa abin da suke da shi a hannu da suke amfana in suka yi kuskure to za su zo su yi da sun sani kuma na tabbata mutanen jihar katsina mutane ne hazikai masu ilimi da ba za su yadda a yi masa ke da ba don kai wa allabi bayan buhari an ɗauki hoto a giya guda. To a gaida katsinawan diko yanzu kuma sai jihar Rivers inda Lamido Abubakar ya hada mana muhawara tsakanin Musa Sa'idu na PDP da Muhammadu Mutare dan Badda na APC. Aka ce alamar karfi ta daga mai kiba kuma Juma za ta kyau wakata tun Laraba ake ganewa. Ka zagaye garin nan kaf a matsan na jarida ka gani duk inda ka je daga daga jikin mota zuwa jikin bango zuwa Bilbo za ga APC ne. Yan PDP ne wanda suka bar PDP suka dawo APC saboda me saboda rashin adalci. To wannan shi ne alamar suka zo cewa za mu ci zabi saboda me duk wani mai faɗa a yau a jihar Rivers yana APC ya biyo a meci. amma zancen ban san amici ba da ban bi shi ba to zan mutum ban san shi ba ai ba zan bi amici ba zan san shi ba to kai na jami'a kai na jami'a APC PDP eh, saurara zan dawo wurin ka eh. shin yanzu kai wani irin kwarin goya kuke da shi misali eh. na ganin cewa za ku iya cin zabe a wannan jiha ta riba da matakin Najeriya mu jiha da jihar nan dama PDP ce su wanda suke biye da su dama suna karɓa kuɗi ne a hannun su lokaci yayi ranar zabe za ka san cewa mutane suke CDC muke da kuɗi ya fi ni kuɗi ko ke da gwamnati a'a wa yake ba gwamnatin tarayya amma ba na jiha ba yanzu jihar madara ta ah. ah, a ta ta kuce ah, ba ba a hannun da takara da jihar mai zama gwamna ba da jihar eh, bari bari magana a fahimci me yake Alhaji Lamido na yi maka alƙawalin cewa ranar zabe in Allah ya yarda in dai Allah ya kai mu lafiya za ka san cewa kashi 80 na mutanen Rivers a PDP suke yau yana raba musu kuɗi eh a mace gwamna ne ma ya zai ba da maka ma ya ce wai sai dai dan APC in a mace gwamna jihar ne gaba daya maka fa ya bayar da dai kana cewa kudura aka baka eh. ka ta an bayan CDC a waye bani gwamnatin PDP ya kudurin maka eh ka gaya min lokacin ame lokacin odili zuwa har kawo eh, meci dan cbc ma ka ba kudurin maka ba ko daya dan npp ma ka ba kudurin maka ba ko daya rin tambayar ka na jam'iyyar apc ta y'a za ku canza rayuwar mutanen jihar ribas madalla alhamdulillah mu baki mazauna rivers kamar na gama da farko Alama karfi tana ga jiki ameci ya kwatanta yanzu ameci ya sa mutum mu cikin harkar gwamnati an bai wa inyamuri kwamishina an bai bere bai famanan sakatare an bai wa bahaushe ciyaman ameci da apc ai fara kwatantawa kuma haka bane to bari dawo bari dawo gare ka bari dawo gare ka na jam'iyyar PDP Alhaji Musa shin misali misali ka yadda da abin da yace a'a bai yadda ba saboda abin da yasa shi magana da yake yi mani ne na yaki ana yi ayi an ba Ibo commissioner me aka ba su su abin da yasa su waɗannan da suka ji KB APC ana dan ba su yan kuɗi ne shikenan amma a bai kace ga wannan ka ba kana ji ko su mu da ma makamai wanda suke APC in Allah ya mun samu a ƙarshen wike a wannan jiha na daya ina zuwa na nawa kana jiko kana jiko in mun kafa wannan oh, yayi ba ku canza ba kai ka saurare ni shi ameci ba dan fili bane ba gudu yayi bace amanan mu ba eh ameci dan ameci ba mace amana ne ya riga ci amanan mu to a gaishe ku a jihar Rivers sai mu je jihar Oyo inda wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya zauna ya saurari muhawara tsakanin wakilan jam'iyyu har guda uku Bala Abdulkadir Jada na PDP yahaya dauda na apc da kuma dan juma yakuba na leba game da maganar lebo lebo party jama'iya ce jinjira lebo ai da can ma ina ganin a ondo state ne ta tasiri a ondo state ta samu gabna to yanzu gwamnan ma na ondo state ya dawo pdp ba idan na koma wajen ka alhaji ya dauda ka da cewa gwamna abiola ajimobi ya bar gidan gwamnati tun watanni shida da suka wuce domin ba zai ci zaɓe ba? eh to ni wallahi ba abin da da ba <laughs> saboda abin da yasa ka san mutum aka ce sambu ya kama shi kuma ya gada ma zai iya faɗa saboda abin da sa na zan fara ka kan magana ɗan lebo tukuna domin ni a gaskiya kai da kanka ma wannan ma kankantar da mu kai ma a wannan zaman da haka samu da ma ɗan lebo a ciki domin me ni ana magana yanzu ko a Najeriya wasan san wata magana wai lebo ne tukuna yanzu kai a matsayinka dan Allah ka fito daga arewa dan Allah jihar ku ta arewa kai da wata abu na gare ka ana lebo tukuna to ba ka ganin ci wata rana jariri ango ne yo ai ma ba irin wani jaririn ba sai gashi ya ce nan ba dadewa ba wakala Alawo dan lebo Party haka ne ko zai da PDP ka gani ko to kaga tabbatar dama abin can wani gari da yake a ƙasar kan wani burin-burin kaga tabbatar dama abin can kawai dama tabbata wannan ya nuna cewa lebo dinnan dama tana wanda dan pdp sannan mai maganar dan pdp wanda yake yanzu a cikin garin nan akwai gunda aka rubuta an kalli kan fasa pdp allah ya isa har suna bakin magana wannan magana ana magana dan ta'adda in ana magana dan ta'adda in ka ce dan pdp da dan lebo na rantsa da allah ka ce dan ta'adda to tsakanin dan eh, pdp da dan lebo su ne eh. ainihin ba su dan ta'adda to a gaida mutanen oyo to sai jihar sokoto inda murtala faruku yin na aiko mana cewa a jihar sokoto dai fafatawa ce tsakanin waɗanda suka canza sheka a manyan jam'iyyun siyasa biyu a daidai lokacin da aski ya zo gaban goshi a kammala yakin neman zaɓe a jawabai daban-daban jam'iyyar apc da ke mulkin jihar ta zargi pdp mai mulkin ƙasa da shirin magudin zaɓe tare da yunkurin bayyana sakamakon karya a zaɓen mai zuwa abinda dan takarar gwamna na pdp sanata abdullawali ya musanta to wannan zargi ne na mutanen da ba su da ilimi ko kuma ba san ya kamata ba a babu jam'iyya a najeriya da ke da damar haɗin cewa wani ya ci zaɓe ko wani bai ci zaɓe ba akwai hukuma mai zaman kanta wannan hukuma ba ƙarƙashin gwamnati take ba ba ƙarƙashin wata jam'iyya take ba gwamnan jiha da ya yi wannan magana ya nuna rashin sanin aiki rashin ilimi Ah, da har zai buɗe baki ya ce ah, haka nan yanzu shi wannan matashiya ne cewa idan allah ya kaddar jama'ar sakkwato suka ce ya haɗi kuma in sha allahu da shi da mutanensa za su haɗi ya samu zai ce dama na gaya muku cewa ko mutum biyu suka jefa an ce a anwa ba haka rayuwa take ba jam'iyyar ta pdp a nata bangare ko nuna damuwa take yi akan abin da ta kira ta'addancin siyasa da yanzu haka ke faruwa a sokoto inda kuma ta nuna yatsa kai tsaye wa jam'iyyar apc mai mulkin jihar dalilai kenan da yasa na tuntubi gwamnan jihar aliyu magatakardawa mako wato na ɗauki wannan abu kamar wasan yara ne a sokoto ina wani wuri ka ji an ce an yi hada minti biyar ko hada na bai jawabu dan abu dan abu dan wasan yara ce an gamu wani ya tare wani an kashe an baje mashi an baje mota kuma haka lalace haka lalace wani ai ba ba wani abu da eh, in an kwanta da abin da ke faruwa wata wurare wasu jihohi illa su abin su dai a ce su don a gaske su wuce sun ci janga su ga kudin da su kanso na karya na fawon naya na ayyuma ce an cewa za ka masa kuto wata lalle Allah ce ana can adama mai aiki kisa kuma jama'a tsaro wasu suke ke kawai da su gani ba to mu ba za mu faɗa ba don moki da nasara kuma jama'a don haka su da suke ba su ne suke ta kokarin a hitina wai don a rasa. To gaishe ku malamai to da wannan fatar muke fatan mu ma za a yi wannan zaɓe lami lafiya ga mashi lami lafiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Muna kuma godiya ga dukkan wakilanmu da bakin su. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. To a gaishe da na Sokoto da tawagarsa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. saman yakin kasar Kenya sun kai hare-hare akan wasu wurare da suka auna a kasar Somalia makwabciyar Kenya kwanaki bayan da 'yan bindigan kungiyar Al-Shabab suka kashe mutane 148 a wata jami'ar kasar Kenya. A can kasar Yamal kuma ba ta kashiya zafafa a kudancin kasar tsakanin 'yan tawayen kungiyar Houthi da sojojin da suke biyayya ga shugaban kasar. a yayin da kungiyar agaji ta red cross take fuskantar jinkirin jigilar kayayyakin agaji da ake bukata matuƙa gaya. Masana masu bincike na ƙasar Australia sun ce motsa jiki ba ji ba gani kamar yin tafiya da yin wasan ƙwallon tennis ila yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke tsawaita rayuwar mutum da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sosai. Masana sun kwashe fiye da shekaru shidda suna nazarin mutane dubu ɗari biyu. mutanen sun gano cewa waɗanda ke motsa jiki a zaman kashi 30 daga cikin ɗari na harkokin rayuwarsu a cikin mako guda sun rage yiwuwar mutuwa da kimamin kashi 13 daga cikin ɗari. To madalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jummai ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da har haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau malam zubair alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.